يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don da littafin mu mai albarka insha Allah na jodul walidai mafhumun wa fada'il wa adabu a hakam fi bauri kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al-qahtari rahmatullahi alayhi bisa ga da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kofar bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna da kwasan Allah ta ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ya ba ku ikon koyi da haka dukkan abin da ke ciki na hani da nisanta ni da ku Allah ya ba ku ikon hannuwa da nisanta muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkan zuwa ga mahaifanmu muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna ga waɗanda iyaye ke raye muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon kyautata musu muna roƙon Allah ta'ala ya raba su lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kyautata wa mahaifa ta bayan rasuwar su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da baukatar da mu da mahaifan mu da malaman mu da zuriyar mu ya hada mu a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na na sha biyar yau yau da wata to sha tara ko abin da ya kama da haka ga watan rajab hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku insha Allah darasi na sha biyar kuma akwai yiwuwar ya zama darasin karshe a littafin insha Allah ta'ala to da aka wani gina wannan karatun sallah ne ba ma da jafi da ba ne eh, karatun sallah ne to littafin kenan zai zama in an samu ikon kammalawa yau in sha Allah zai zama an yi darasi goma sha biyar a cikin sa kenan an kammala sannan wanda littafin kuke ba da shawarar a saka ba ya ce wato wasu kuna da wayo wai duk wani na ga yadda wato zai bi kuma zaton kamar na fi kuke zaƙowa ne haka ne to na gode da zakan alheri amma kuma na kankana da kokari din insha Allah ta'ala to idan muna da yi, insha Allah ta'ala za a samu darasin da za a yi sati mai zuwa ne insha Allah sai an kammala wannan din insha Allah ta'ala amin Allah ya sa mu wanye lafiya za mu tashi a darasi na goma sha biyar a littafin بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ العلامة سعيد بن آل بن وهب القحطاني رحمة الله عليه littafin da ke karantar da mu kyautata wa mahaifa falalarsa fahimtarsa da falalarsa da ladubarsa da hukunce muna cikin babi na karshe a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala shine alwaqul bir allati yuwassalu biha alwalidan ba'da mawtihima kathira nau'ukan ayyuka na kwarai na nagarta da ake saduwa zuwa ga mahaifa da su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske wanda idan Allah ya kaddara mahaifi ko mahaifiya ko duka biyu suwa koma zuwa ga Allah saboda rahama ta Allah kyautata musu bai kare ba matukar kana raye ko kina raye akwai ayyukan alkhairi da yawa da idan muka ci gaba da yi ladan zai sami gare su insha Allah za su samu daukakan daraja a wurin Allah za su ci gaba da shiga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala kai kuma da da kake duniya ko ɗaya cikin taimakon Allah za ka ci gaba da samun ladan ninkin barinki. kuma daraja da ake samu na hirta wa mahaifa ko da bayan rasuwarsa idan kai ana fatan insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai baka wannan daraja na farko akwai istighfari mun yi magana akai na biyu akwai addu'a addu'a na uku akwai kababu dain al'umma biya musu bashi na hudu akwai kababun nuzur biya musu dukkan bakance da kansu ke kansu na shida akwai tanfidu wasiyyatihima kokarin tabbatar da zartar da wasiyar da suka yi da kuma tabaqu siyamin farz da kuma biya musu azumi na farilla da kuma silatul rahim allati la tuwassal illa bihima da kuma sadar da zumuncin da ba a sadarwa sai da su din na tara da jifan Allah za mu tashi ta'ala na tara qala al rahimahullah malam mai wallafa wanda littafi Allah ya masa rahama yace ikramu sadiqi imamin gima. mutuntawa da girmama abokanansu bayan mahaifar idan mahaifinka na da abokanai da aminai za ka ci gaba da girmama su da mutunta su da kyautata musu kamar yadda mahaifinka yake da ikon yi lokacin da yake rayu in akwai ayyuka da yake musu na alkhairi a kwanakin sallah ne ko azumi ne ko ‘ya'yansu ne ko abinci ne ko ragon layya ne ko kuma ɗan kudin makaranta ne idan Allah ya sa kana da hali to ana so ka ci gaba da yin wannan aikin alkhairi ne idan ba ka da hali sai ka kwatanta gwargwadon abin da Allah ya ke maka idan mahaifiyarka na da ƙawaye tana da aminai da kake kyautata musu ko wani abincin azumi ko alayya ko wani ragon layya ko da ɗinki take musu ko da kai wani ɗan turare na zannuwa ta ba wasu ƙawayenta idan Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta kana da hali ko kina da hali ana so a ci gaba da yin wannan aikin alkhairi da in mutum ba zai iya kwatankwacin abin da iyaye ke yi ba to ana so ya kwatanta iya abin da Allah ta'ala ya bashi mafhum tayyib gaba da gaba sadar da zumuncinsu wajibi ne idan mutum ya ga iyayensa a kodar suke sadar da zumunci da su a birni da ƙauye lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarka ko mahaifinka ko duka biyu ko nake sai ka zauna da ɗan uwanka ku rubuta sunayen wace ce baba take ziyarta akwai wance akwai wance da wance akwai wance aminiyarta akwai wacce tare suka tashi akwai wacce yadda ce akwai wacce kanwata ne akwai wacce ya kawata ce akwai wacce kanwata wacce ce akwai wacce sun yi zama lokaci ne a gari kaza ko a kasa kaza ko kuma sun zauna lokaci kaza da kaza wasu ma daga aikin hajji kawai suke haduwa da nan sun zama kawai waɗannan sai ka rubuta su idan kana da hali daga lokaci zuwa lokaci sai ka ziyarce su idan ba ka gari wasu yan uwa na gari kamar mata suka ce to da Allah wance ke ke ziyarci wance da wance ga dan abin da zan bayar da kai musu naira dubu biyu biyu naira dubu uku uku naira dubu ɗaya ɗaya naira ɗari biyar biyar naira dubu goma goma naira dubu hamsin hamsin gwargwadon abin da Allah ya sa za ka iya zai zama kai kai ne kake kokari ka tabbatar da zumuncin da babar ka ke sadarwa ta raye yanzu bai yanke ba in a kodin take wa abu azumi tana kai wani shinkafa falo uku wani guda biyar biyar ya'yan wani da wani da wani masu sunanta ne takan musu ɗinkin sallah to sai kai kokari duk wannan ka bai yanke ba in hidima ta maka yawa ya zama kana da wata ya ko kanwa da kake dora kan al'amura da a rika turo maka lissafin gwargwadon abin da za ka sai ka tura musu haka za ka bangaren mahaifa wane ne abokanan abbana wane da wane da wane su suke raye to sai ka yi kokari ka ga gwargwadon abin da mahaifi ke kyauta kai ma kana musu to wannan shine ikiramu sadiqi ima min ba'dihi ma girmamawa da mutuntawa da nuna karanci zuwa ga abokanansu da kawayensu bayan rasuwar mahaifansa guda biyu mafhum tayyib li hadith ibn umar radiyallahu anhu saboda hadisin sahabi Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda mun karanta hadisin a baya kamar a karkashin fakara ta goma sha uku an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace inna abarra birri silatu waladi ahala wudda abi manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace inna abarra birri lallai nagartacciyar nagarta wato nagartacciyar nagarta wannan haukaci in kana neman nagartacciyar nagarta wato an tara nagarta nagarta nagarta to nagartar nagartoci gaba daya shi ne siratul waladi mutum ya sadar da zumunci ɗa ya sadar da zumunci ko ya ta sadar da zumunci a hada wujda abihi ma'abota kauna da zumunci da babansa da kuma mamarsa in kana so ka zama cikakken mai nagarta to zumuncin da iyayenka ke yi da ƴan uwansu yayin su su, babbanin su kawunan su, su, abokanin su, ka tabbatar bayan rasuwarsu wannan zumuncin bai yanke ba in ma ta kama ku yi division of labor ne wance ke ki rike wance da wance da wance wane kai ka rike wane da wane da wane wanda ki kula da wanda da wanda zama ana aiki halin in aikin yi yawa to a kwatanta. zumuncin iyayenmu ba za mu iya yin kamar sa ba in ana ba da gari astagfirullah na ba da gari saboda ba a yadda zamanin ne yake yanzu ka ce wai yadda iyaye suka tashi ne za ka iya yi su iyaye muna iya yin su karatu amma ba mu bi su nagarta ba ba mu fi su nagarta ba za ka iya fi iyayenka mahaifiyarka da mahaifi karatu amma ban da nagarta zumuncin kawai da suke yi wallahi in za ka kwatanta kashi hamsin cikin ɗari sai ya gajiyar da kai duk ƙoƙarin da sai ka gajiya kuma duk ba za ka gajiya ba mahaifiyarka ka kula duk abin da za ka mata na kyauta in tana rayu kashi saba'in ko tamanin ko cikin ɗari yadda ka ba ta ka take ba da shi su ba matan suka matsa maka ka ba su kuɗi mahaifiya ko ka gada ba ka ba ta ba ba ka da suke a biyar a siyo kaji a ci a a'a ba ba ta aje a so mun shadda kaza dinka ne ko turmin zane kaza ba a'a gidan kaza an yi aikuwa akwai barkatu za ta kai gida kaza an yi haihuwa za ta kai kaza wanda za ta aure da ita za a kai musu wani ya da daga aikin hajji sai a sai kaji a kai masa so duk abin da ka madan ba hannun mutane ke gare ba da da iyaye ma ke jaura asusu take yi wannan asusun ba ta amfani da kanta da naira daya duk wurin da aka fata asusun ko a jiki zai kare sai ka ga an tashi a zuriya a da an yi haihuwa babu rufin asiri babu arziki mai yawa sai rufin asiri mace sai ta haihu sai a wata samu turmi hamsin sittin kuma ba wata ta kashi duka ɗaiɗai ne to tunanin da take tunani to kuma ran da ita za ta biya ya za ta yi tafiya to abin gaban asusu ne cikin da babban Allah ko sai ita ma ta yi wa kowa yanzu kin haihu da kin samu 50 to a ran da zaki biya ba za ki biya guda 50 din ba ba na ɗaya bane sai ka ga wata bayan wata ɗaya wani taso bayan wata uku ne taso wata ba da tamitin Allah bai ba ta haihuwan ba kuma ta miki wata ta yi ma sai na koma zuwa ga Allah wata kayan ba sai ka kawo a garin a irin da ba ki wada labari da ta zauna amma dai za su yi ba kuma suna tsammanin wai sai an saka musu ba ne kuma ba ka samun mahaifiyarka ba ainihin aikwa mata da ta yi ba sai dai mahaifiyar ta ta zamani ne amma ne ta shiga cikin wanda ake ce musu dattawa irin wanda suka kai shekara saba'in tamanin tasa'in ko abin da ya kama da haka ba a rasuwa ba su je ba ba a rashin lafiya ba su je ba ba a aure ba su je ba wata nan ma ba ta da lafiyar sai ta je gaisuwar sai a je a ɗauko ta da kyar a can sai ta zauna ta gagara dawo kuma in ta murmure kwana kula da koma to in kai ka samu wannan jarabawa ai za da fitar da mutum haka ka ci azzarura ci ihul mahawura da zai kai ka ai haka ake yi saboda mu ba uzurin ba ana neman uzurin balle kuma ya zama an same ba ai kuma magana ta kare to shi yasa aka bi mahaifa karatu amma gaskiya ba a jin su aiki in ka samu mutum ɗari zai wahala ka samu mutum biyu da suka isa su ce suna da yaƙinin sun bi mahaifar iyayensu nagarta sun fi su zumunci sun fi su haƙuri sun fi su kyautatawa yana da matuƙar wahala mahaifiyarsa ba ba ta da wata aya ɗaya da ta haɗe shi akan zumunci ko hadisi in ba a sa'a ba amma duk inda zumuncin yake sai ta je ta yi duk shekara ɗaya duk sai ta je ƙauye ta gaida yan uwanta amma kai ga ayyukan haka ce ka kira ƙoƙi da ruwayoyi ka iya amma nan bar babban ta ko kawun ka na waya shekara bakwai baka kira shi ba in ma hajji ko sai kai tsaki kada ya dame ka da wata bukata ta duniya duniya dukkanin ta nawa take gaba daya me a cikin ta ai ita duniyar nan abin da ka kyautata shi ne naka in kana neman abin da kai asara a duniya shine abin da ka dankara a cikin ka dan ko a duniyar mafiya yawa a da yake karewa in ma ba a yi sa'a ba sai ka je ka ci nama mai daɗi kai ta guda kuma ka rasu ba shi ne ka fi jin ba sau sauran na wannan sau nawa guda yake kaje mutum kuma kai ka fiyo namu ba shi ne cin turmuku ba ka turmuku ba sai ka yi sai a yanzu haka inna abarra bir haƙiƙanin nagartacciyar nagarta silatul walanci ne ɗaya sadar da ahalahu da abihi zumuncin da iyayensa ke yi ma'abota zumunci ga iyaye wannan hadisi iya muslim hadisi da dubu biyu da dari biyar da hamsin da biyu allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da sadar da zumuncin mahaifanmu wa idza kana min al-ihsan ila al-mayyit al-ihsan ila asdiqaihi malam yace idan har ya kasance kyautatawa zuwa ga mamaci shine kyautatawa zuwa ga abokanansa ko kuma kyautatawa zuwa ga mamaciya shine kyautatawa zuwa ga kawayensa falwalid auna aula bi zalika ba da ba'da ba. to in ku haka ne uwa da uba sun fi kowa cancanta a kyautatawa kawayensu da abokanansu bayan rasuwarsu abin da ma da yake shi ne idan kuna da wani common friend ko biyu da kai da wani mutum sunanka malam musa sunansa malam ibrahim kuna da wani aboki sunansa malam tsallabi kai da malam musa da malam ibrahim kuna da malam tsallabi sai malam musa allah ya ɗauki rayuwarsa to ana son abokin kunnan wancan ka ci gaba da sadar da zumunci on behalf wanda shi ma ya rasu in ba haka ba misali kuma abokin abokinka idan abokinka ya rasu to abokin abokinka abokinka abokin da kuka yi zama na amana da shi idan ya rasu to abokinsa in akwai halin ci gaba da fadar da zumunci on behalf of abokinka nan da ya rasu to sai ma da ya idan har aboki ana so ka ci gaba da riƙe abokantan abokanansa sai ce don akwai wanda za a yi wa wannan ba ta makuwa da ba su suka fi kowa dacewa da a tabbatar da zumunci da kawayensu da yan uwansu bai yanke dan rasuwarsu ba ina ba ka shawari ka rubuta ina ba ki shawari ki rubuta duk abokanai ninan mahaifi ka rubuta su idan abu ya tsawo ba ka ta zuwa gida ko a yi a su karbashe su daga lokaci zuwa lokaci ka kira su karbashe su ka san da tawa ba sa raina alheri idan ka kira dattijo abokin mahaifin karbashe sau daya wani a sati guda zai da farin ciki ai wane ne wallahi dan dan aboki na wani ai yana kan abuja a san yake aiki naira kai ba ka bashi ba amma karancin da ka basa kana birnin tarayya abuja ka kira shi a waya wallahi wani har ya koma da allah ba zai manta ba ba zai manta ba kawai dai dalili a wani ne ya ta kada gobe ka ya gaishe ni bare allah ya baka dama kana da dukan bashi dubu biyar ko dubu goma ko ashirin ko hamsin ko dari gwargwadon arzikin da allah ya baka ko abin da ya kama da wannan to wannan in ka musu kuma ba sa manta har abada don haka iyaye ya dace a yi wa wanda saboda sun zauna iyayenka a cikin amana da cikin kyautatawa da cikin mutuntawa kuma dukkan ai kyautatawa mai menene sakamakon kansa hal da ku ihsan illa ihsan shin kyautatawa na da wani sakamako in ba kyautatawa ba shin kyautatawa na da wani sakamako in ba kyautatawa ba مفهوم طيب ولا سورة ولا دواء سورة ولا دواء آية ولا دواء جمالي شو أزاري جينا هنا طوحن عالم ما يجينا أستاذ كادان سعلي جينا هل جزاء الإنسان إلا الإنسان لذا مصرة الرحمن آية قصرت إن شاء الله آمين صدقة iyayenmu su ne waɗanda Allah ya wajabta mana kyautata musu ran da ba su nan to kawayensu da abokanansu sai mu kyautata musu mun babba da misalai a nan a ayoyi da dama na kyautata wa iyaye a Qur'ani kalmar ihsan din ma sanda ta zama kan wata kalma ce da ke da synonymity da iyaye gaba ɗayanta saboda yadda Allah ya inda ya kira iyaye ya kira kalmar ihsani ko wata kalma mai zama gurbin kyautatawa da wa zai ba misalan ayoyin ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ونسورة سورة الأحقاب آية نوى آية تقوم شاكر والنسائي kaga Allah ya wasiya ga mutum da iyayen da yace a kyautata musu za a iya karo wata aya wa wasaina بوالديه حسنا من husna mun yi wasiya ga ɗan adam da iyayensa da ya kyautata wannan zai zama wata sura banda lukman ne suratul ankabut yawa zai zama ankabut aya ta zai zama sai dai ta takwas ko zai zama aya ta takwas ba bakwai ba zai zama takwas akwai ƙarin aya wa wa حملت أمه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير كأجد نيدة إيا ينسى تبود ملا وانا زي ما قلت سورة كينا سورة لكمان آية كنوة آية كشافة زي زمو دي zai zama ayata goma sha hudu a cikin lubuwan na amma aya goma sha hudu wadda ka kawo da abu ta haka ita ce ta sha biyar wannan zai zama sha hudu akwai aya wata bara kuka Allah ta abudu illa biya wa bilwalidaini ihsana Allah ya hukuntar kar'a bauta wa kowa sai shi iyaye abu musu mai. musu biyayya wannan wani sura suratul isra aya ta nawa aya ta ashirin da uku haka ne a ramma kin da rubewa kada kai mu talatin da inda mun biya maka ida mun shiga jeji aya ta ashirin da uku zai zama aya ta ashirin da hudu ma akwai nau'in kyautatawa ai ko ita ce ne واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني sagira ya isa ko za a samu wata karin aya اوكي قل تعالوا ku ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين ku zo ان karanta muku abunda Allah ya haramtar muku kar ku matarayya da kuwa sai ce iyaye ku kyautata musu kul ta'alu sai da wata sura suratul an'am haka ne aya ta nawa zai zama ɗari da hamsin da ɗaya haka ne da zaka lamu khairar ya isa ko abu wuta wa abudu laha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku masa tarayya da komai sai yace iyaye ku yi me kyautata muku wannan zai zama da sura suratul nisa aya ta nawa talatin da shida zai zama wannan zai zama talatin da shida to bismillah mu ci gaba da karatu ko mana insha Allah saboda muna so mu gama yau ko don haka li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin na na Aisha Allah ya kara mata da qalat tace ma zirtu ala imra'atin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam ma zirtu ala khadijata na da aisha ummul mu'minin wal mu'minat uwar mu'minai dattijuwar arziki yar gidan dattijan arziki in ka ji an ce a yi zuriyar ba su gaji tsiya ba su ne irin zuriyar sayyidina abubakar irin ka ba wajen ta ai zuriya kan ba su san tsiya ba to sune gidan dattawa a zamanin su sahabbai irin gidan sai ba bakar kullun irin gidan dattawan nan a cikin kana neman aure ne suka samu kan dattijo waɗannan ne asalin dattawa dattijan arziki kenan ita ce a siddiqa bintu siddiq Allah ya tabbatar da gaskiyarta kuma ƙor'ani ya tabbatar da gaskiyan babanta dukkaninsu Allah su faɗa su a ƙor'ani da masu gaskiya ne idan mai gaskiya ne babanta dattijon arziki ne mai gaskiya amin ya ba kana ta ce ma zirtu alamra a ce ban taɓa yin kishi akan wata mace ba min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi maritu ala khadija kaman kishin da na khadija ban taba yin kishi da wata kamar yadda na kishi da na khadija ba kuma abin mamaki ba su taba zaman aure tare ba na na khadija radiyallahu anha ta rasu da akalla shekara uku gabanin ya aure na na aisha radiyallahu anha kaga kenan a ka'ida babu wani ma dalilin kishi babu wani bukata saboda ba a ma zauna tare ba kuma mace ko mijin ki rabuwa da ita ai matsalar da sauki bari a ce ma ta rasu ta koma zuwa ga Allah sai amma duk da haka na samu jarraba wanda ba ni jin wata azuciya zuciya ta kuma ta bai dalili don har ta koma zuwa ga Allah ya yan halitta bai manta da ita ba sai muna zaune maimakon hankalin su duka yi da kai na zai da yana na da yana shi sa wannan ya sa wani lokaci ta kan tsokani na na fatima radiyallahu anha sai suna magana da na na aisha da na na fatima sai da cewa na na fatima radiyallahu anha amma kin san fa sai ya halitta ni ya aure ni ina budurwa ne mahaifiyar ki Allah ya ji danta a na ya aure ki sai ta ɗarka ta magana haka abu sai na so ta zuciyar na na fatima radiyallahu anha sai ta ce kin san ni budurwa ya aura amma ke kuma ya sa aure ta ta taɓa yin aure ba shi ne mijin farko ba ran nan sai ta gaya wa ya halitta ita na da fatima sai ce to bari baki amsa idan ta ƙara gani sai ki ce haka ne amma ita mahaifiyarki ta taɓa aure tana bazawara ta samu saurayi ta aure ita kuma tana budurwa ta samu bazawari ta aure wata ran maganar ta taso sai na na fatima radiyallahu anha ta gaya wa na na aisha radiyallahu anha ga suna da take wannan ba ba karin ki bane wata ba tunanin ki bane dole dole an baki fatan dan zane a don ka san wata magana din ka ka san ta karfin critical thinking don wani to su mata zama da sun aka yi dole su yi haƙuri wannan na ɗan bari kistar ne don a yanzu duk wanda Allah ya zarge shi da poligami yake da ɗaya yake so ya yi biyu ko yake da biyu zai uku ko yake da uku zai hudu sai ya zaune mai haƙuri iya daga cikin yadda ake gane jarintar mutum da haƙurinsa shine ya daure duk jaraba da gici ya kuma karo auren ya zauna ba tare da an yi an wata ba don mata idan kishin aure na so sai da ka san masu kishin aljanu haka suke da wata in ka da komai ya gyaru bayan awa in ka da in ta rikice sai ka dauka kan ba ita bace da to kuma duk yadda sai kar kai bakar magana kar kai zagi kar kai duka kar ka dage kai hakuri in sai ka ce ki hakuri ki hakuri fi hakuri duk abin da Allah ya halakar ai ba ya halaka zan yi so ba ki bane Allah yana kaunar ki da son ki fiye da yadda mijinki ke son ki da yadda iyaye ke son ki Allah yana da son ki fiye da kowa a duniya so Allah ba zai halartar da abin da zai cutar da ke ba to da magana mai daɗi duk yadda kai ba zai magance matsalar duka ba amma zai rika dan yayyafa ruwa kaɗan kaɗan a kai da za ka rika dan samun daɗin zuciya tana dan kwanciya inda sake haurowa sai ka kara hakuri amma kai da kake za ka bi to ba abin kirki ba abin kirki in ka kace wai duk mai ta faɗa kai ma za ka faɗa ta nan wani sai ya lalace to ba kuma na ce muku je gida ku yi kaza ku ce za ku ƙara kaza ba ku ce ku na faɗa ni ba zuwa haka ba ba mu yadda magana da ku ba yawwa ku je ku je ku saka biro wani da da bai sha ya san mace ta zama da ce bata a ce ustazin nan munafiki ne gasu duk duk alaƙar ka in ka ji mace ta definition din munafiki a wurin mace shine wanda ya taimaka a harkar tsara aure ko ya yi rakiya ko ya zaɓo budurwar ko malaminta ne na islamiyya yake a zo a nema ko shi ya daura auren sai ta zauna tana kallon bidiyon daura aure wai su dole tana kallon munafukai ne a wurin bidiyon to sai ka yi haƙuri na san bai wani allah da babar ce ɗaura auren ƙara auren ta daina magana da shi shi ma haifin kansa dubin na to kaga abin da dai ba a bar abba kan a ciki da ake yi da kai haƙuri a cikin sa haka kawai za ta kalle ka sai ta dan kara maka magana wallahi sai ka haɗiye ka yi haƙuri Allah ya ji ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu da suka rasu kamar sama da shekara kamar shekara talatin da suka wuce wata ran ya zauna shi kadai a da yana kuka sai ɗaya daga cikin manyan manya bai zai same shi ya ce malam bai sa kake kuka ne ya ta dannansa a jikin da ya zuwa zai da masa wallahi malam mace ta ce kuki. yadda nake da ce wai ni munafiki ya ce haɓa akan bakalla akan wannan sai ko ta kuma mace kuma akan mace sai yi shi ne dan daddanne shi ya ce ai mace wannan waye tsira ne a wurin sa <laughs> so duk yadda kake gawai kake kwatanta adalci da gaskiya da kaza a wurin mace in ta gada ba ta za ta maka ɗiban karan mawan kaciya ne to sai kai abu shi yasa da mun suna ta gantar da bu za ka zauna da su ku ji daɗi da juna ma sai da haƙuri amma kace za ka zama kamar soja military training to za a yi barna sai ce ba wanda nake kishin ta kamar da na kadida ne kasar ka zikiri iyaha saboda yadda fiyayyar halitta ke yawan ambatansa kusan sadi sada zai ce khadija sadi sada zai ce khadija sadi kadi kada zai ce khadija wa ma ra'aytu haqaqtu tace ba taba ganin ta bane tun da nake ba taba gabuwa ba kuma ta su gabanin ya aure ta amma abun yana damun da saboda ambatanta da yake yi so duk dan alƙawari haka yake in ka zana da mutum aka yi zaman amana ko ta taimake ka ko kuma ta zauna da kai baka da komai sai daga baya Allah ya baka ita kuma ta rasu ya zama in akwai ni'imar da Allah ya maka ba ta ji daɗin da kamar yadda wasu suka ji ba to kar ka manta da ita ka yawaita ambatonta ka yawaita yi mata addu'a duk inda aka yi ko miya ka ci mai daɗin ka ji sai ka ce hmm, hmm. Allah Allah ya ji kamar nira Allah ta taɓa min duniyar nan sai kama da haka hmm? sai ka faɗa ita kuma ɗan sanar jira daga ka ce yi haƙuri da Allah saboda ina koyi da sunna ne yadda ce ya halitta yake yi ku kwantar da hankali ai ba zai fada mu sake aure ba ai ba zai yi ba mutumin da ya koma ga Allah kuma ai ba wani damuwa amma kada ko dan rabe mata kuma kamanta wanda ta rasu wata rama sai ka tashi ce zan tafi umara ne yau na manni mannira umara ne zan ce roƙa mata Allah mafu sai sai ya halitta ya amfana da nanar Khadija da yawa na farko ita da karka dace a nemo mata mutum mai amana da gaskiya tun ba a ba shi annabta da manzanci ba da aka zaga aka zago sai aka samu maza ga wani nan in dai amana da rufan amana da gaskiya ne to ba kuma inda za a je neman wani wanda ya fi shi saboda shi ke ya halitta tun a jahiliya sunansa al'amin shi tun a jahiliya bai taɓa cin amana ba ba a mutunci ba a jahiliya ba bai taɓa cin amana ba tun da yake a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa cin amana ba to da ka sai aka kawo mata shi bayan an kawo sai suka fara kasuwanci yana cewa shi da kayan kasuwanci sham siriya kenan a yanzu sai yana tafiya da wani bawon da sunansa mai tsara in suna tafiya sai mai maisaran iya ta ga abubuwan al'ajabi da shi kala kala da a halitta yau ya ga kaza ya ce muna tafiya rana ta yi tsanani a sama sai ga wasu halittu sun zo sun kara sama sun masa inuwa sai kuwa jin sanyi saboda saharar larabawa na akwai tsananin zafi ko a yanzu lokaci zafin sai haura 50 degree celsius da maka ji irin zafin sabbata kawai ko na nijar ko na wurin ana zafi ka tsaya a kan kwata ta kai ba ka iya sai dai kai ta taka kamar wani wanda yake ma kamar wani soja. ba za ka yi tsaya ba to na wurin ya fi wannan bala'i amma sai mai sarki sai ga wani halittu sun zo guda biyu sun kana sama shi mala'iku ne duk inda muka je kana da damuwa sai wani abu sai ba wa tun ba a turo shi a matsayin annabi ba ba wanda yake wai juma'a mai albarka tun daga laraba tun daga asabar ake hango ta tun daga asabar in ka je ga insha Allah za ka hango ta to me ke faruwa a daidai lokacin sai iya daga abu mamaki sai zo ga ya mata at the end ita na da khadija bintu kuwaili radiyallahu anha sai ta ga tana son sa da aure kuma da ya fara kasuwancin sai kasuwancin ya haɓaka sa na farko ribar da ya ci ba taɓa cin riba kamar wannan ba a kasuwancin tun da bai yan kasuwa ce amma ba ta yi da kanta sai su samu mutane masu amana ta ba su maka sai kawo maka ribar da ba a taɓa cin irin ta ba to kaga duk dan kasuwa da ya baka kuɗi ka kawo riba kuma ana yi da ribar ne sai ka san za su shirya sai ta gaya wa kawata nafisa cewa me shawararki ni ba ina son mutumin nan da yake mun kasuwanci ina kaunarsa gashi da gaskiya gashi da amana gashi da sanin mutunci kuma kasuwancin ya iya duk abin da aka ba shi kawai riba ake ta goyi bayan da ita ma ta shigo cikin magana a cikin a cikin magana mafi inganci mahaifin da iyaye shi ya daura auren ita ce iyalinsa ta farko sallallahu alaihi wa sallam so da ta fara da a wata da dukiyar ta aka fara da kudin da ake aiki a rika sponsorin da awa wa'azi da ake yi to ta za a yi wanka da ita Sai ka ga an manta da ita ai ba a kyautata ba ko siyayyen halitta kuma duk abin da yake da rashin kyautata baya a kyauta shi shi komai na kamala yake dari bisa dari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komai da kasai na kamala ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan zabaha shaf idan manzon Allah ya yanka akuya ya kuli ya ce ursilu biha ila asbiqai khadija in ya yanka akuya yana son akuya musamman cinyan kafan gaban nan yana son dan ya dauki wanda zai ci sauran sai ci da Allah kawayen na na khadija na zuwa ji arba musu ta da ko yanka akai a gidan sai ya kyautata musu so da Allah idan an yi wa iyali wannan yayi kuma ga mahaifiya ko mahaifi yayi ga su da abokanansu in dai iyali ana wannan karamci yayi kuma ga mahaifa mafu sai yi zuwa daga mahaifa ya rafi mu ma ninka ne ninkin baninki ta ce yau yawman sai na yi fushi da shi wata rana fakultu na ce khadija kuma a kai wata wayarta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kira da aminci sabara da yake kadi rizqtu hubba kadi rizqtu hubba yace saboda an azurta ni da kaunarta ni an samun ƙaunarta a zuciyata an jarrabe ni da ƙaunar na na khadija radiyallahu anha sai gaya mata kaga kuma adalcin na na aisha radiyallahu anha inda wata ce sai ta ɓoye labarin amma ita sai ta faɗa ga abin da ma na faɗa kaga ba ta faɗa don munafurki ba ta faɗa fahimtar ta abin da ya dace a mata kenan kuma gaskiyar da ya gaya mata haka ta rawaito da canja wa fi lafzin a wani lafari. وإن كان ليذبح الشاة ثم وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها wani lokaci zai yanka akuya kawai sai nemi kawayenta wanda suke fadadinta sai rarraba musu na na khadija wa radiyallahu anha wannan hadisi ne a bukhari da muslim ya zo a bukhari hadisi na 2658 na goma a sadaka an kuma yin sadaka wa mahaifa li hadisi sa'ad bin ubada radiyallahu anhu saboda hadisin sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda idan mahaifa so rasu na daga cikin ayyuka na alkhairi mu yawaita yi musu yin sadaka duk inda ake gina masallaci irin nan in ka je kaɗan saka jarin da kana da hali ga gudumawarka ka ba da naira miliyan ɗaya sai ka ce to mahaifiya ka sa mata miliyan ɗaya mahaifi ka sa miliyan ɗaya idan ya abin da Allah ya baka naira dubu ɗaya ɗaya ne a wani masallaci da ake a ƙauyen ko sai ka ce ga dubu ɗaya ka ga dubu ɗaya na babanka ga dubu ɗaya na babanka duk aikin alkhairin da kai ko a hula ake zagawa fi sabilillah ka tabbatar idan kai kana sa iyayenka a cikin sadaka a cikin hula da in dubu ɗaya ne ka ce Allah ga maunan mu uku da ni da abba da umma sai ka saka ka wuce haka ake yi idan ka musu bayan ba za su manta da kai ba amin wallahi idan kai bayan ka ba za su manta da kai ba sunna ce ta Allah aljaza'u min jinsi amal yadda kai wa iyayenka mafiya yawan lokaci haka kai ma in ka za su manta mafhum tayyib wannan saboda hadisin sa'ad bin ubada radiyallahu anhu anna ummuhu tuwfiyat lalle ma mamarsa ta rasu ya ce inna ummi tuwufiyar lalle baba ta ta rasu in ji sa'ad bin ubada inna ummahu tuwufiyar lalle mamarsa ta rasu faƙada sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ummi tuwufiyar lalle mama ta ta rasu wa ana za'ibun anha amma ni ba na tare da ita ta yi ta su ba ma tare a fa'u ha shaikun in ta saddaktu bihi anha shin idan na mata sadaka da wani abu za ta iya amfanuwa da wannan sadaka da na mata kala na'am sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gane shi yake za ta iya amfanuwa faƙada sai ce inni ushiduka ni ina shaida maka anna ha'izi al-misrab lalle lambuna din nan da aka sanya masa suna da mihrab sadaqatun alaiha na ba da lambun dukkaninsa sadaka fi sabilillahi wa mahaifiyata da taransu lambu ne yake da shi mai kyau mai daraja amma sai ce ya ba da shi gaba ɗaya. a wajen a wajen balarabe da in mutum ya bada lambu kamar yadda yana da kamfani ne ya bayar da shi lambunsa ne kamfaninsa kamar ɗaya da yake yana da kamfani da ake ji da shi a duniya sai ce ya ba da kamfanin nan fi sabilin lahi don wa ya ba wa mahaifiyarsa nagarta wa mahaifiya nagarta wa mahaifi iya cikin mafi girman ayyuka na alkhairi da ake saduwa zuwa da Allah subhanahu ta'ala da su idan muka dage muna yin su Allah subhanahu ta'ala zai yarda da mu yana da matukar muhimmanci mu dage duk wani aiki na nagarta da Allah yake so to wa iyaye ai a duk duniya ba abun koyi irin annabawa da manzanni Qur'ani ya nuna mana yadda annabawa suke da nagarta wa iyaye wa zai iya bani misali Hmm? wa barran bi walidayhi walam walam yakun jabbaran asiya wannan akan wa kenan zai zama annabi yahaya eh, ku dawo bayan mana يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا زي لما وتا سورة سورة مريم آية نوى آية تشابيو تشابكو بتشابه muhallu shahid kaga Allah ya ce ya kai ya haya khudul kitaba bi quwwa ka karbi littafin nan na annabta da karfi Allah yake wa na hul hukma sabiyya mun ba shi hukunci yana yaro malaman tafsiri da suka ce shine an ba shi annabta wa hananan lil ladunna wa zakatan wa kana taqiyya duka wannan yabo Allah ta'ala yake a wurin sa mutum ne mai nagarta daga gare mu mutum ne mai tsarki ya karkaka daga shirka da kuma dauda kuma mutum ne bai takawa sai ce wa barrar bi walidaihi ya kasance mutum ne mai biyayya ga mahaifiyarsa da mahaifinsa ya kun jabbaran asiya bai kasance jabbari mutum mai girman kai ba kuma bai zama mutum mai zunubi ba ka duba annabi Allah yake yaba sai yace yana da biyayya wa mamansa da babansa بسم هكا النبي عيسى إني أبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا لا شكيا كالقصية وسلام salamun يوم ولدت ويوم wa ويوم يبعث wa أبعث حيا wa wannan zai zama aya na nawa 30 32 33 haka ko to kaga Allah ta'ala ce shi da kansa yace ni bawan Allah ne ya ba ni littafi ya sanya ni a matsayin mai annabi ya sanya ni mai albarka duk inda na ji wannan haka ake son rayuwar musulmi ta zama duk inda take ga wani albarka ko ina kake sai sa manzo Allah yakan kwatanta mumini da ne da bishiyar tafiro ko ina kake ka zama mai albarka ko ina kake albarkar ka shine alkhairin da ka fahimta da musulunci duk inda ka je ka watsa ladubban musulunci a koye su a cikin aikin ka duk inda ka samu daman karantar da addini zauna ka karantar da su mafu tayyib so da wannan sune nagarta da ake bukata mu sifata da Shi shine waje alami mubarakan aina ma kuntu duk inda kake ka zo mai albarka ko ina kake ka zo mai albarka kuma yi mun wasiya da sallah da zakka matuƙar ina raye kuma wa barran bi walidati yace na kasance mai nagarta ai kuntu barran na kasance mai nagarta wa babata saboda Allah ya halicce shi ba mai ba mahaifi saboda Allah yana iya halittar komai ya ga dama yace kuma bai sanya ni na zama mutum mai girman kai kuma dan wuta ba mafu sai su da annabawa da kansu suka kyautata zuwa ga mahaifansu matuƙa da gaske duk abin da suka yi na alkhairi sukan yi zuwa ga mahaifa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin irin waɗannan ayyuka malam yace fa birrul walidain yakunu fi hayatihima wa ba'da mawtihima kyautata wa iyaye yakan faru a rayuwarsu ne da bayan rasuwarsu faman fatahu al-ihsanu ila walidayhi fi hayatihima qad ja'ala Allahu lahu zalika ba'da mautihi ma dukkan wani mutum da kyautata wa mahaifa ya kubuce masa lokacin da suke raye to bayan rayuwarsu kuma sai yi kokarin yi ko da bai kai suna rayen ba ba hausa ce wai a rashin uwa akan yi uwar taki duk yadda aka yi ko ba a samu wancan din ba to za a samu wani abu mafu sai su aka duk yadda aka yi sai ya tsaya ya tabbatar da cewa ya kyautata hatta a bayan rasuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da zuwa cikin silsilar hadisi sahiha na shek muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadisi na 913 da yake cewa ra'aytu ni na ga kaina fil manam na cikin mafarki fasabitu qari'an yaqra'u al-qur'ana fil janna sai naga wannan karanta qur'ani a cikin aljanna kawai sai ina jin tilawa ta qur'ani tana ta tashi a cikin aljanna ai magana babba ce sai na Aisha radiyallahu anha take masa waye ne sai ya ce harisa bin nu'man ne na gani a cikin aljanna wani sahabi da kansa harisa bin nu'man yace harisa bin nu'man ne ne a cikin qur'ani iya ta tilawa yana ta rera karatun qur'ani a cikin aljanna a cikin aljanna ya dace a mafarki ta ce me ya faru haka sai ya ce kazalikan yus saboda nagartarsa wa mahaifa Ka na barar liwari da take mutum ne mai tsananin biyayya da ba ga babarsa A kan wannan na gan shi a mafarki a cikin aljanna yana kira a ƙorani ai wanda kaga ya baje a ƙorani yana tilawa ai ka san ba ya shigo ya leka ya fita bane tun da zama aran ma a ƙorani a cikin aljanna ai ka san babbar magana ba a face aljanna yana zama ba a cikin aljanna yana tilawan ƙorani yana rera kira'a mai daɗi ba shi da cewa yi wanda ya ce harisa bunin da umar me ya faru haka yake yana da tsananin biyayya wa babarsa ya damu da babarsa matuka da gaske dalilin damuwa da babarsa Allah ta'ala ya ba shi wannan daraja din da yake ta zuga tilawa a cikin aljanna mafu tayyib da na ba mu na wani matashi Muhammad a Saudi Arabia wanda na ba da kissa a hakamu birin zai na Sheikh Muhammad Sani al-Munajjid rahmatullahi alayhi shekarar ta goma tun yana 10 years mahaifiyarsa ke da matsala na tabuwan hankali shi yake jinyanta shi yake mata wanka shi yake mata wanki shi yake mata komai da komai a haka ta haife shi shekarar sa ɗaya baban sai sallame sa uwar ta rike shi da yawa ya kai 10 years sai ke gina da sai ta likita ta ta yana zaune a zai na ga yaro ya shigo da mace iya rike da ita ta kwace sai rike shi na ta dariya ta buɗe baki sai tufa masa kaki a fiskarsa sai sa riga sai goge sai ya murmushi sai ya rungume ya rike ta ya shigo da ita gaban likita likita ta ce a lokacin da suka shiga shekarar da ya kai talatin da biyu ko da uku a matin shekara goma yake wannan kenan kusan shekara ashirin da biyu na hidima da mahaifinsa baya kuma ce kula da ita da ke rike cewa wace ce wannan ta ce ya ce mata mama ta ce uwar ta kalle ta ce karya kake karya kake ni ba uwar ka ne ya fashe da dariya da ke da ba mamar ta bane cewa matar ta ce ƙarya kake yi ke fashe dariya ta ce uwa ba ta san ɗanta ba kuma kake ta hidimar nan ya ce idan ita ba ta san ita ba ba ta ba ta Allah ya sani Allah ya sani Allah ya san ba ba ta ce ta juya ta ce ban dankali ya ɗauko dankali ya miƙa mata ta ce ya yi magana ta zage shi ya yi dariya in yi mata murmushi ta tofa masa ya wuya goge ya yi murmushi da yi zuciya ta juya ta ce masa yaushe za mu tafi makka da kai ya ce babu na ce da kira alhamis in sha Allah zan kai likita ya ce me za ta yi za ta ziyarci ɗakin ka'aba za ta yi umura mutum ya gaci sa'akin da ba shi da lafiya Allah bai dora mata ba ya ce ko Allah bai dora ba tun so zan mata abin da nake bukata abin da suke bukata zai mata kistarsa a zamanin nan ta faru su zama majalasi mai girma malamai suna dawwada ta ana magana hakikalin nagarta wa iyaye yaro ɗan kana goyi yake ba wa ma'aikata bai samu tafiya makaranta ba bai samu tafiya koyon sana'a ba bai da aiki a duniyar sai kula da mahaifiyarsa irin daraja da sun karni ya samu kenan sayyidu tabi'i radiyallahu anhu wa Fiye fiyayyen halitta ya rayu zamani ɗaya da shi ya so ya gan shi bai gamu da shi ba yana zaune a can yaman yana hidima wa babarsa zamani ɗaya da manzo Allah sallallahu bai samu zuwa ya bai sallah bayan manzo Allah ba bai samu zuwa suka yi azumi tare ba bai samu ikon farka shi gwagwar kaya ba bai fita da shi da awa ba bai samu iko ya zai gaishi ba dan ne, don hidima wa babarsa amma manzon Allah kafin ya bar duniya yace wa sahabbai irin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya'ti alaikum Uwais bin Qarni Uwais zai zo in ka gabu da shi ka roƙe shi roƙa maka Allah ya gafarta maka sahabi ake cewa ya roƙi yi addu'a sahabban da suka yi gwagwarmaya da biyayyen halitta suka je badar suka je uhudu suka je tabuka aka yi da su amma wanda bai samu zuwa ba da shi aka yana kula da babar sai samu daraja da ake cewa su roƙe shi alfarmar addu'a shi aka duk wanda bai samu ikon kyautata wa mahaifa a raye ba hatta ya rasu yasu yana da ikon ya kyautata musu ya ci gaba da yin ayyuka da alkhairi da yawa ya kuma roƙi Allah ya yafe masa a bangaren da ya gaji ya bai kyautata musu a rayen ba sawa'un kana zalika bi sadaka alayhi ma wannan zai iya zama kamar da yin sadaka ga mahaifiya da mahaifi awin istighfar ko roƙa musu gafara Allah awin du'a ko musu addu'a na Allah ya kai su ga aljanna wa qada'i biyu ko kuma biya musu ba su sukan da ake bin su wal nuzur da kuma ba kance da ke kansu na rantsuwa ko na azumi wal kaffara da dukkan kaffara da ke kansu ko na azumi ko na ciyarwa ko na tufatarwa au infaqi ahadihima da ba'dihima ko kuma abin da ya dace na wajen wanzar da wasiyoyin da suka yi a lokacin da suke raye aw filatin rahim allati la tuwassal illa bihima ko kuma sadar da zumuncin da ba a sadarwa sai da su a wasilati ahli wujjihima ko kuma sadar da zumunci zuwa ga aminansu ko waɗanda suke kaunan juna da su an gaire zalika min arwahil bir ko ma ko ma bayan wannan na dukkan nau'uka na alkhairi dukkan nau'uka na alkhairi wal insan ilayhima da kuma kyautatawa zuwa gare su akwai iya bulu mu'awiya rahmatullahi alai Kisa ta zo cikin birrul walidai kimatun islamiyya azima iya bulu mu'awiya yana da mahaifi da mahaifiya mahaifiya ta zo sai yake kuka me ya faru ya ce, yace ba li baba maftuhatan fa ukhudika wahidun minhum ina da kofofi biyu ne zuwa ga aljanna uwa da uba yanzu baba ta tara su da ina jin kamar an kulle mun koma ɗaya ta aljanna saura daya duk yadda aka yi koyaya aka kyautata ba sa nan bai kai suna nan ba amma kuma kuskure ne a kyautatawa ba sa nan din dan bai kai wancan ba wajibi ne a ci gaba da yi su iyaye ganin su kadai da farin cikin da suke samu ya ishe shi farin ciki a rayuwarsa kawai ka gan su in kana da mahaifiya ta kan maka addu'a da ba ta yi wa kanta ta kan maka addu'a addu'a da ba ta da lokacin kanta ta kan maka mahaifiyarka mai iya yiwa ne tana son ka fiye da yadda take son kanta yadda take son ka ya yadda take son kanta mahaifiyarka son da nake maka is unconditional ita kauna na uwa is unconditional babu sharadi wani zai so ka in kai da zai kika in ba kai da dai ba wani zai so ka kana da nagarta in ka zama shedani yadda kai ita uwa ko me ka zama a duniya kana son kayan ta ita ta bayi da wani condition a kowane hali kana son abin da ka haifa Allah ta'ala ya cikin magabatanmu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu ku wasallin wa ya wa da biyu na, Muhammad tsira da aminci su tabbata akan annabin Muhammad da albarka wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina gaba ɗayan su mawallafin wanda littafi Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa Allah ya jikan mahaifanmu ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولكل من سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولكل من سبقنا بالإيمان اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا اللهم اجعل قبورهم رغبة اللهم اجعل قبورهم رغبة من رياض الجنة اللهم اجعل قبوركم رغبة من رياض الجنة اللهم اجعل قبوركم رغبة من رياض الجنة آمين آمين آمين Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب